ألقيت بين يديك السيف والقلم أرجو رضاك الذي أعلو به القمم da sunan Allah mai rahama mai jin kai salati da ɗaukaka su tabbata bisa shugabanmu annabi Muhammadu sallallahu alaihi da iyalansa da sahabbansa baki ɗaya masu bibiyan mu ta wannan shiri namu na auratayya za mu tashi yau darasi na goma sha takwas inda muke bayani akan abubuwan da ya hau kan ma'aurata na su ilmantu wanda darasi ne sama da ɗari za mu gabata a wannan ɓangare domin ƙara ilmantar da ma'aurata yadda harka aure take da kuma abubuwan da ya zama wajibi za mu tashi abubuwa na tara ko abu na tara daga cikin abubuwa guda sittin da muke lissafawa a wannan shashi wanda ya kamata mu gida ke matarsa wajibi ne mutum ya girmama matarsa in ka auri mace ka wulakanta ta ba wai bawa da mai gida bane ba kuma yaron gida ne da mai kula da shi wasu na auren mace ne a matsayin kamar yarinyar gida ko ma'aikaciya ko lebura sai kaga ana mata mu'amala da kaskanci ana auren mace ne abokacin abokiyar rayuwa ce sahiba ce wa sahibu bil jamb tana gefen ka ne abokiyar ka ce so da ka dago darajar ta ta zama daidai kana mutunta ta kana daraja ta kana ganin kimarta wajibi mutum ya girma matarsa mace tana da girma tana da daraja shi yasa ta zama uwa take haihuwa ta zama ya da ake renanta ake girmamata, mata ta zama mata ga mijinta ya girmama ta ko ta zama ɗaya ga babanta ya girmama ta da haka mace tana ƙarƙashin mutum uku ne in tana yarinya an ɗora wa babanta kula da ita in ta yi aure an ɗora wa mijinta kula da ita in ta tsufa an ɗora wa 'ya'yanta kula da ita so ba a bata ta tozarta ba a duk halayen nan nata guda uku da haka ita kowane lokaci kamar yadda eh, kamar sanda ce ko dai a jingine ta ko a kafe ta amma an sake ta faɗuwa za ta yi so ba a jingina ta ga kowa ba to ba a girmama ta yadda ya kamata ba ba mai girma mace sai mai girma ba mai wulakanta ta sai wulakantacci shi yasa duk sanda ka gama ce eh, watakila babu wani ce to kaga ya kamata ka girmama babu wani dan a girmama babarka watakila matar wani ce yadda ba za ka so a wulakanta matarka ba bai kamata ka wulakanta matar wani ba watakila yar wani ce yadda ba ka so a wulakanta yarka bai kamata ka wulakanta yar wani ba watakila kanwa ko yan mahaifiyar wani ce yadda kake son a girmama ammaka wato wacce take alaka da babanka ko yarsa ko kanwarsa ko uwa ɗaya ko uba ɗaya ko uwa ɗaya uba ɗaya ta haka ya kamata ka girmama ta wani ma wani kuma kanwa eh, ce ko yar babar wani to ya kamata yadda kake so a girmama ya ko kanwar babaka da suke uwa ɗaya ko uba ɗaya ko uwa ɗaya uba ɗaya ka girmama kai ma ta wani wataƙila yar uwa wani ce ko ya ko kanwa ko shiƙiƙiya ko li'abiya ko li'ummiya ma'ana dai mace kana da irinta shi yasa wani matashi da ya zo ya ce ya rasu ba ni lasisi na yi zina sabai suka ca kansa annabi ya ce ku kyale shi masa tambaya annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa zinan nan kana so a yi da babarka ya ce a'a ya ce to kuma ba ya so a yi da babarsa kana so a yi da yakka ya ce a'a ya ce kuma ba ya so a yi da yarsa kana so a kai a yi da yar uwarka ya ce a'a ya ce kuma ba ya so a yi da yar uwarsa kana so a yi da yar uwar mahaifinka ya ce a'a yar uwar mahaifiyarka fa ya ce a'a ya ce to Allah ka shiryar da shi kaga sai annabi sallallahu alaihi wasallam taɓa kirjinsa ya masa addu'a Allah ya cire masa wato ya yi masa kiyasi ne na cewa yadda baka so a je a lalata naka kai ma bai kamata kai tunani a da dukkan mazinata za su yi tunani akan wannan hadisi da ma an daina zina gaba daya domin kai ma za ka je ka yi da ta wani ne ko mutum ba zai so yadda aka yi da ta wani nan ya yi da ta wani nan shi a je a yi da tasa ba sawa'un uwa ce ga wani ko ya ce ga wani ko yar uwa ce ga wani ko yar uwa mahaifin wani ce ko yar uwa mahaifin wani ce ba za ka so a je aiwata ka irin abin da kai wata wani ba to ko ba ka da imani sai ka so ma dan ka irin abin da kake so ma kanka saboda haka ba wanda zai wulakanta mace sai wulakantacce ba wanda zai girma mace sai mai girma ya kamata ba abin wulakantawa ba ne al'adu da yawa sun mai da mace baya har ma an ɗauka kamar addini ne ya haka an tayi sai a jingina abin ga addini wanda za mu ji bayani a can gaba abu na goma mutum ya mutunta matarsa mai mutunci shi yake mutunta mace wanda ba shi da mutunci shi yake wulakanta mace domin mace kai ma akwai taka in babar wani ce kai ma akwai taka babar in mata wani ce akwai taka in yar wani ce in yar wani ce in yar wani ce to haka nan ya kamata mu ma mu ɗauke su da girma mu tausaya musu mu kuma kula da haƙƙinsu sannan tausayawa tausayin nan yana cikin tushe na aure waje ala bainakum mawaddatan wa Allah ya sanya mawadda kauna mai zurfi wa rahama da kuma tausayi waɗannan abubuwa guda biyu su suke tafi da aure wata ranka ji tausayinta wata ranka sota wata ranka ji tausayinka wata ranka soka to me ke jawo tausayi a cikin aure ka auro mace da yarinta yarinta ta kare ka auro ta da kyau kyan ya kare ka auro ta da kuɗi kuɗin ya kare ka auro ta da da ƙuruciya ƙuruciyar ta kare ka auro ta fara ta yi baki ka auro ta kyakkyawa mai lafiya ta dawo mara lafiya to sai da lokacin ka gama amfani da mace kuma ta zazzage maka 'ya'yan ciki ta yi shekaru a hannunka ka tabbatar yanzu ko aje ta kai ba mai ɗauka ko wurgar da kake ita kai akan hanya ba mai ɗauka to a lokacin kuma sai ka ce ta fita ta tafi ina to ta fita ta tafi wajen wa ta watsar da 'yanta ta tafi ina to kaga duk wanda ya tunani ya san ai ko da ma a ce aiki ta yi maka na tsawon shekarun da kuka yi da ita ya kamata a ce tana da fansho a hannunka tana da garatuti na wanki da take ma da wanka kula da kai ta kula da ƴaƴanka ta kula da kai ta kula da ka ta kula da gidanka ta share ma ɗaki ta maka girki duk anuwa kake biyan ta a wata za ka kaga ashe aure ibada ne ya kamata mu ɗauki mata da daraja mu sa musu soyayya ko mu sa musu tausayi sannan na goma sha biyu a yabawa mace tana son yabo musamman a hali hudu tana son yabo idan ta yi abinci ka ce ya yi daɗi ko da a ce bai yi daɗin ba in ka ce mata ya yi daɗi to basira ka ƙara mata na ka ƙara inganta shi ya kuna da daɗi ka ci ka amma abincin da naki ya yi daɗi kawai ɗan kaza ne za a ɗan ƙara to sai ta fi jin daɗi ka ci ki da Allah can ki wallahi abincin ki bashi da daɗi to sai ta ji to ya za ta burge ka kenan ta yi awa guda awa biyu a kicin don ta faranta maka rai ka zo ka ce bai yi daɗi ba to ya za ta ta gane ya za ta yi ƙarawa za ta yi daɗin ko ragewa za ta yi so baka faɗi abin da ya jawo rashin daɗin ba balle a ƙara shi wasu ma matan suna cewa an kaga tukunya ba ta daɗi ba laifin mai gida ne wataƙila bai ce fa nan da ya isa ba ko bai kawo abin da zai wadatar ba to kaga wannan yaba za ta yi kwalliya don kai ta shiga ban ɗaki ta ɗauke mintuna ta zo gindin madubi ta kusan awa ɗaya duk dan ka gani ne ka ce yayi maka kyau amma wani bai iya eh, sai ce cike da Allah can ke biki iya kwalliya ba wallahi to duk ka rushe komai yanzu ta za ta tana son taimaka wata a gaba sai ta tunanin to me bai burge ka a ciki ba kar ta kuma yi kuma abin ya zo bai burge ka ba kan ka riga ka karya mata zuciya awannin da ta kwashe tana yi don ta burge ka ya tafi a banza haka wani zaka zo ka tarar da mace ta yi sallah farila ta yi nafila ta yi azkar tare da aka ta yi sharar gida ta tsawance gida guri yana kamshi ka ce kai amma Allah kin burge ni yadda kike kula da addini yadda kike kula da gida kike kula da yara Allah miki albarka mun gode to za ta ji daɗi wani gani yake to dan me zai ce ya gode tunda abincinsa ne kayan nan shi ya kawo aka ɗinka to don me zai ce wani an burge shi da kayansa to baya ganin cewa ita mace waɗannan kalmomin suna ƙarfafa mata gwiwa suna kuma sa mata jin daɗi to haka nan kuma idan ta kula da bakinka ta yi maka abin da ya kamata ya kamata ka yaba mata ko a ina ma mace tana son yabo da girma da mutunta sannan ba ta son a kushe ta ta fuskoki guda wato hudu fuska ta farko ba ta son a ce ba ta da kyau ko ta tsufa ko a dinga ballagan sai ta ba ta son a dinga mata gorin cewa wallahi ni sai in sake ki ma in huta ko kuma ka dinga mata gorin baya kila ka auro ta baka ta fari ko eh, ko siririya ta kiwa cikin ganki da ta mummuna yanzu amma kin ci abinci kin warware ko kuma da baka ce ki yanzu kin ga kin sha ni'ima kin yi ja ko kuma da siririya ce kin yanzu kin yi kiba ko kuma iyayenki ba sai miki kaza ba ni na sai miki ka dinga mata gori dai kana kaskanta ta ko ka ce wallahi kika sake fita sai in sake ki ka sake ta dan me zaka sake ta in ta fita kai mata wani abin mana ka hana ta cin nama mana sai kun ka ce zaka sake ta ka ce wa mace in kin fita a bakacin naman miyanki ya yi mata sauki da ka ce in kin fita a bakacin auren ki tunda auren ba nata bane naka ne kaga wannan ya kamata mu canza lafazi mu canza kalmomi mu daina la'antar mata mu daina tsine musu mu daina kushe su mu daina jingina su ga kaskanci mu daina yi musu gori mu daina aibanta su mu daina yi musu fada a gaban mutane mace ba ta son a yi mata faɗa a gaban mutane kamar kaskanci ne da rashin sanin girmanta sannan na sha mace tana son namiji ya rinka damuwa da ita idan ta shiga damuwa kai ma ka nuna ka damu da ita ko da yanayin da ta shiga kai ma ka nuna ka shiga wannan yanayin idan kunci ta shiga kai ma ka nuna cewa wannan kuncin ya dame ka hakanan kuma idan wato ta shiga cikin rashin lafiya kai ta nuna mata ya sanu ya jiki ya waye ta dinga aisha gwabannin ta kana sanni kin ji sanni Allah sauke wallahi je nake ci wannan kamar a jikina to duk da dai ƙarya kake yi ba wani zafi kake ji ba amma dai za ta ji daɗi ta ce nagode nagode kamata da saurin godiya in ka nuna cewa ka damu da su to kaga wannan abu ne da ba kuɗi za a bayar ba kalmomi ne masu daɗi na faranta rai da ja a jiki da nuna damuwa da mace mace tana son ta yi alfahari da babanta idan tana gidansa tana yarinya tana son ta yi alfahari da mijinta in ta yi aure tana alfahari da kai kana kushe ta tana son ta yi alfahari da ƴaƴanta in ta tsufa so idan ya zama ukun nan basu tausaya mata ba to zai tausaya mata a duniya babanta bai tausaya mata tana karama ba mijinta bai tausara mata bayan aure ba ƴaƴanta basu tausaya mata bayan tsufa ba to ina za ta kai kanta ita wannan baiwa Allah saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ku ji tsoron Allah a cikin sha'anin mata kun ɗauko su daga cikin gidajensu kamar ba to su ne saboda haka ciyawa da shayarwa da tufatarwa yana kanku kuma wato kada su bari wani ya shiga gidanku sai da izininku wanda za mu ji a cikin haƙoƙin wannan su saka mata fuska da murmushi mace ba ta son mai ɓata rai mai ɗaura fuska mace tana son mai sakin fuska da murmushi hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce murmushi a fuska dan uwanka sadaka ne kuma ya ce idan ka gamu da dan uwanka ka saka masa fuska kuma zai ji daɗi to wannan shine na goma sha hudu wanda akan sa zamu tsaya sai kuma a darasi na gaba a ci gaba da bibiyar mu a wannan shiri namu na auratayya wassalamu alaikum